يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da safiya barkanmu da sake saduwa a wannan wuri na markazin nur da ke titin zaga a gawan nama a wannan gari mai albarka na sokoto a wannan majalisi da muke karatun tajwidai a cikinsa cikin littafin eh, al-muqaddimat al-jazariya na imam ibn al-jazari rahimahullah a lokaci irin wannan safiyar asabar yau muna asabar shida ga watan safar na shekarar 1441 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan goma na shekarar 2019 ta miladiya muna karatu a cikin babu ma'rifatil maqtu'i wal mawsul babin sanin maqtu'i da mawsul maqtu' wanda yake yankakke a rubutu mausul kuma wanda yake haɗaɗɗe a cikin rubutu wanda wannan mun yi bayani yana daga cikin babukan ratmul qur'an wanda imamu ibn al-jazari ya kawo mana shi a nan saboda ya yi alkawarin su tun a can farkon littafi inda yake cewa wa mallazi rusima fil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'iqun sa waɗannan su ne abubuwan da alkawari zai kawo mana su cikin babin rasul al-maqtu yankacce wal mausul haɗaɗɗe da kuma atta almarbuta wacce aka rubuta ta ta'un to waɗannan su ne wannan muna cikin babin maqtu wal wanda babin da ke biye da shi shine babu ta'at shine ta'ul maftuha wanda ya kamata a rubuta ta wanda ake rubuta ta marbuta amma a wasu wurare Alkur'ani an rubuta ta maftuha to wannan shine baban da ke tafe wannan baban da ke muke ciki mun shige cikin satin da ya gabata ina ga mun tsaya a baiti na takwas ko ko na tara ne yawwa mun tsaya kenan baiti na takwas ko na tara mun tsaya na bakwai za mu tashi na takwas ko to alhamdulillah na bakwai takwas na muka tsaya kan shine ya ce wa kulfu lamfali wa nahlin waqa'a ko za mu tashi wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif shine baiti na takwas na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم رحمه الله وكل ما سألتموه واقتله ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقضعا وحي أفوت مشتهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعته منكلا تنزيل شعرا وغيرها صلا فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعر الأحباب والنساء وصف وصل فإن لم هود ألا نجعلا نجمع كي لا تحزنوا تأثوا على حج عليك حرج وقطعهم عمن يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء كحين في الإمام صل وهلا ووزنوهم وكانوا هم صلي كذا من الويا وهلت وهال تفصلي مالا يجي وكل ما سألتموه واختلف wannan mala ya kawo mana ci gaba da inda ya tsaya a cikin karatun da muka wancan sati ya kawo mana inda ake yanke an daga la shine an la an gane ko wanda ya kawo mana su muka kawo cewa akwai guda ɗaya da bai kawo ba shine na suratul ambiyayi wanda an yi sabani a cikinsa wasu suna kaddaye shi wasu kuma suna wasale shi to da haka sai bai kawo shi ba kuma yi bayani a satin da ya gabata cewa kusan dukkan masahif sun zo a kan alƙatsu kuma shine mashuri to amma mun gano lil masahib mu na gida su sun gina shi a kan mosul ma'ana sun wasala shi to wannan ɗaya daga cikin abin da malai kawo mana ka'idojin an rabe an daga la bayan wannan malai ya kawo mana rabe eh, in daga ma inna da ma haka ne zo ya kawo mana wal maftuha anna ma haka nan ya kawo mana an daga ma shine amma nuhu sannan ya kawo mana mimma a rabe min daga ma haka ne ya kawo mana am man rabe am daga man ko haɗe am da man haka nan ya kawo mana inna ma allam ya kawo mana haisu ma tukunna eh, ya kawo mana haisu ma rabe haisu daga ma ko haɗe haisu daga ma ya kawo mana an lam rabe an daga lam wanda wanda muka yi bayanin cewa kawo mana allam guda biyu akwai ka allam wanda bai kawo su ba suna ganin ka allam da allam duka biyu su guda sai kasuru inna ma sai inna ma da kuma annama an gane ya kawo mana su waɗannan su ne wanda ya kawo mana a kansu muka tsaya karatun da ya gabata to yanzu za mu tashi rabe kulli daga ma ko kulla ko kullu an gane ko da ma ko a rubuta su a rubuce a haɗe su a rubuta kulla ma a matsayin rubutu guda ko ko a rabe su a rubutu kulla daban ma daban an gane to shine mala ya ce mana wa kulli ma sa'altumuhu waqtulif ruddu iyana mala ya tsaya ga magana kulli ya kawo mana cewa kulli akwai wanda aka ittifaki akan qat'i saboda yana magana ne akan qat'i shine yace kulli ma sa'altumuhu anda Allah yake cewa wa atakum min kulli ma sa'altumuhu na surati ibrahim daka wannan tunda ya idlakin sa yana nufin dukkan kutabul masahib sun ittifaki cewa kulli daban ma daban a rubutu wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wannan mutafakun alayhi sai ce waqtu le ruddu an yi sabani a kalmar ruddu inda Allah ce kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha nan shine inda aka yi sabani to wannan saɓani kamar yadda ibn al-jazari ya kawo shi haka nan abu amr abu amr dani ya kawo cewa an yi sabani a kalma ɗaya, ita ce kullama ruddu kenan duk inda ba kullama sa'altumuhu ba wanda aka yi ittifaki kuma ba kullama ruddu ba wanda aka yi sabani to duk sauran an wasale su mausulin ne gaba daya wannan shine abin da wannan magana take nunawa amma shi kansa malam ibn al-jazari a littafin sa na an-nashr ya ƙara wasu guda uku tare da wannan nisa gunda aka yi sabani bayan kullama ruddu shine na suratul nisa haka nan ya kama da suratul a'raf inda yake cewa kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha shi ma ce yana daga cikin da aka yi sabani haka nan na suratul mu'minun kullama jaa ummatan rasuluha kazzabu sai na hudu shine na suratul mulk kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha wadannan guda hudu shi malam ibnu al-jazari ya kawo su ya kuma ce an yi sabani akan sa a amma a nan bai kawo su ba sai na suratun nisa shi kadai da haka a nan ya ba abin da abu amur dani ya ambata cewa an yi saɓani ne ga na suratun nisa shi kadai wannan shi ne a can kuma ibn jazari ya rinjayar da cewa wasul ɗin waɗannan guda hudu da na suratun nisa da sauran ukun da bai kawo ba a nan a wasale su shine aula a waɗanda kuma suka kawo cewa daidai suke ko kai wasu ɗinsu ko kai kaɗe ɗinsu duk wanda ka so kai kayi daidai imamu shaɗi na daga cikin waɗanda ke ganin wannan ra'ayi haka nan imamu zabba a littafinsa na samirar ɗalibai yana ganin duk wanda kai ko kai musu wasu ko kai musu katso duk wanda kai yayi daidai yayin da wasu malamai suke ganin cewa a'a araba su biyu na suratul nisa wannan wanda malam ya kawo da kuma na suratul mu'minuna da wannan kullama ruddu da kullama ja'a ummatar rasuluha waɗannan maqtu a qatsa yafi shi yafi sauran guda biyun kuma shine kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha na suratul a'raf da kullama ulqiya fiha fawjun su kuma wannan hadisi shi yafi to wannan shine kaulin wasu daga cikin malamai a cikin sa akwai shi malam eh, wanda ya sharhin Harras shine al-Marghini a littafin sa na Dalilul Hayran ya kawo wannan ya ce rabi su na suratul Nisa da na suratul Mu'minun a kadda su a su na suratul eh, A'raf da na suratul Mulk su kuma a yi su mausula a haɗe to wannan shine ra'ayinsa kuma shine ra'ayin wasu daga cikin waɗanda suka sharhin jazariya kamar su abu eh, su abu abu zakariya al-ansari eh, malam zakariya al-ansari da sauransu wannan shine ra'ayinsu to da haka wannan shine da da muka gama sahib wanda ya tafi cikin hudun nan in ya wassale su duka in ya tsatsaye su duka in ya wassala wasu ya bar wasu duk yanda aka yana da waje an gane ko mahallin shahid ya zama na cewa duk abin da za a yi ko wasu ko katsai ya zama na akwai madogara to da ka duk wanda ya gudana cikin waɗannan yana da madogara kamar da mun zo duba masahib insha Allah za mu ga madogarar waɗannan ya ce wannan kenan da aka kulle masu altumuhu ya kawo mana shi waktu cikin wanda aka yi sabani ya kawo mana guda daya shine na suratul nisa kulle ma ruddu shine waktu lif ruddu shi kenan sauran guda uku mai kawo su ba sai ya tafi wata kalba shine kaza kul bi sama haka nan kul bi sama kaga kaza ya kawo kul bi sama tare da jona ta da kalmar da ta gabace ta da kalmar kaza kaga kaza tana nuna kamanci da haka kaman yanda aka yi sabani a ruddu haka nan aka yi sabani a kulbi isama an gane ko kulbi isama ya amurukum bihi imanuku. to wannan ni sabani cikin ta wasu masail sun zo da ita a maktu'ai wasu kuma mausulai a haɗe wasu kuma a rabe to za ka duk wanda mutum ya rubuta a ciki yayi shine kaza kul bi isama an gane sai ce eh, walwasla sif waɗanda ake wasul kuma ga su wanda aka yi ittifaki ga wasul wanda waɗanda ba waɗannan ba kuma ba wancan da aka yi sabani ba to su kuma to ai an gane ko sai ce khalaftumuni na suratul a'raf qala bi sama khalaftumuni min ba'di da haka bi sama. wacce take hada da khalaftumuni to wannan ita mausulatun ittifaqan wannan da yake nan shine ma'anar wal wasl sif khalaftumuni washtarau haka nan bi samashtarau bihi anfusahum bi samashtarau wanda ke da ta'u kaga bi samashtarau shi ma wannan mutafaqun cewa mausulun daga guda biyu an yi ittifaqin cewa mausulai ne guda ɗaya an yi saɓani ita ce kul bi isa ma an gane ko sauran bi isa bi isa da ba waɗannan ba wanda sun kai guda hudu da masu guda bakwai ne guda ɗaya an yi saɓani guda eh, biyu an yi ittifaki ga wasu sauran kamar wala bi isa ma sharau bihi hum laukano ya alamuna kaga wannan yana suratul baqara kaga shi wannan muttafaqun alaihi wancan da ba ambace shi ba an gane ko haka nuna suratu ali imran inda Allah yake cewa ah, fabi la tasabanna fabi sama ashkarun inda Allah yake cewa zaka zallahu mithaqal ladina utul kitaba la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaru bihi thamanan qalila fabi sama ashkarun kaga wannan shi ma tunda bai ambace shi ba anan kaga kenan maqbuli ne an gane ko haka nan suratul maida لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأقلهم السعد لبئس ما كانوا يصنعون قافوا ونن أقوي وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأقلهم السعد لبئس ما كانوا يعملون waɗannan duka yankaku ne haka can gaba akwai gutun suratul maida tana da guda hudu waɗannan biyu akwai lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun haka nan a da ke biye da ita an gane ku akwai labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sasata Allahu alaihim wa fil azabihim khalidun waɗannan sune guda hudu duk waɗannan maqtu'ai ne laka bi'isa da ma sun kaskashi uku akwai muktalafin fihi shine bi'isa ma bi'isa ma biyu sama kul bi ita wanda ke dauke da kul ita ce mukhtalafan fiha sai kuma wanda aka yi ittifaqin a wasal din da sune guda biyu sune khalaqtumuni washtaraw bi sama khalaftumuni da bi sama shtarau bihi anfusahum sai kuma sauran wanda aka ittifaki sune wanda malam bai ambata ba akwai bi sama eh, bi sama sharu wala bi sama sharu bihi akwai fa bi sama yashtarun akwai kuma guda huda suratul maida to wannan sune karshen wannan sai ya tafi kalma ta gaba ita ce fi ma fi da ma ba'daha shi ma mala ya kawo mana wuraren da aka yi ittifaki an gane sai ya kawo mana so gaba daya wuri kaman guda goma sha daya a matsayin wuraren da aka yi kafai amma waɗannan wurare duka ba mu tabakun alaihi ba ne sai ce fi maqta'a kai qat'in fi ma cikin waɗannan kalmomi da ke tafi da ka bari mu ji waɗanda ya ambata mana na farko uhi ita ce uhiya da haka fima wacce take tare da kalmar uhiya ita ce ta suratul an'am inda Allah ke cewa qul la ajidu ma uhiya ilayya qul la ajidu fi ma wacce ke tare da uhiya shi ta yi wa ishara da uhi ɗaya kenan ko afabtum hakanan afabtum ma'ana fima wacce take tare da kalmar afabtum ita da ta suratul nur inda Allah ke laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lamassakum fima afabtum fihi azabun azim kaga fi da ma wanda ta ta biyu ita ma la yawa ishara da fi eh, da afabtum duk waɗannan da mala yake kawo ma'ana waɗanda aka kawo su a yanke a rabe shi yasa yake fi maqta'a ruhi ta ukun ita ce ishtahat an gane ko wa hum fi mashtahat anfusuhum khaliduna wa hum fi ma kaga wannan fi ma wanda kalmar ishtahat ta biyo bayan ta to kaga wannan ita ce ta uku da malai kawo sai ta hudu shine yabulu ma'an yabulu ma'an idan yace ma'an ina nufin guda biyu an gane ko akwai yabulu na suratul ma'ida inda yake cewa li kum fi ma atakum fastabiqul khairat kaga li kum fi ma atakum kaga wannan take fi ma wacce take tare da yabulu dama ce su bi ne kuma wannan ya nuna mana cewa kalmar da take tare da kalmar da yake ambata kamar nan da yake ambata fima to kalmar da zai hada da ita tana iya zuwa ba'adaha a gabanta ko ta zo qablaha kafinta kaga wanda ya kawo mana afattum uhi afattum ishtahat duk suna bayan kalmar fima afattum fima uhiya fima ishtahat wannan kuma ya zo qabla liyabluwakum fima an gane ko to wannan ita ce ta daya ta biyan ita ce ta suratul eh, an'am inda yake cewa ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم waɗannan su ne guda biyu fi eh, mene ya ma ya guda biyu su ma fi ɗinsu a raba take daga ma wannan shine muhallin shahid sai kalma ta gaba shine malam ya ce mana tsani fa'alna tsani fa'alna wanda ke haɗa ma'ana fima wacce take tare da fa'alna kuma fima wacce take tare da fa'allan ta biyu kaga tunda yake ta biyu kenan akwai ta ɗaya, wacce ba ita ke magana nan ba ita ba yankakiya ce. to wannan ma din ita ce ta suratul baqara ta biyu inda Allah yake cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sai ce wallazina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al ghairi ila al hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha alaykum fima fa'alna kaga wannan take kabi biyu fala junaha alaikum fi ma fa'alna kun ga tana tare da fa'alna kuma ta ta biyu kafin wannan akwai wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf kaga nan shi ma akwai fi da kuma ma an gansu ko to wannan ita ce ta farko ita ba ita ce magana ba da haka ita ta farkon ba ba ce wata take maqbu'a din ita ce ta biyu shi yasa malam ya kebance ta da cewa sani fa Allah an gane wannan ko sai ya tafi na gaba ya ce waqa'at waqa'at yana nufin suratul waqi'a an gane ko suratul waqi'a yake ne amma saboda yanayin baiti sai bai ba shi daman ya ce waƙi'a ba sai amfani ta da kalmar da ke nuna wannan kalmar domin waƙi'a kalma ce da aka ɗauko ta daga waƙa'a an gane to da haka waƙa'a a cikin suratul waƙi'a inda Allah yake cewa nahnu qaddarna na bai na maut wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamuna kaga fi ma la wannan fi tare da ma na suratul waqi'a ita ma mausula ce ita malan yawa ishara da waqa'at sai malan ce rumin na na wa maqtu'a ita ma tana daga cikin wanda aka kadda domin duk wanda yake kawo mana maqtu'ai ne sai malan ce rumin wannan ita ce ta kusa da karshe ko shine suratul rum inda Allah ke cewa daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum lakum min shuraka fi ma malakat aymanukum hal lakum fi ma malakat aymanukum min shuraka an gane hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqna yawa da wannan ayi ta hada guda biyu ta hada mimma da kuma fi ma hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fi ma razaqnakum wannan fi da ma ita ma maqtu'a ce an gane shine malaika mana ita wa isharar da cewa rumin sai kila tanzil kila guda biyu da ma kaga kilar rajulaini an gane ko kilar rajulaini kaman kiltal jannataini idan mu'annas ne sai a ce kiltan ra'ataini kaman kiltal jannataini idan maza ne maza ne guda biyu sai a ce kilar rajulaini an gane wannan ko shine ya yace mana kila tanzil guda biyan tanzil ma'ana suratu tanzil ita ce suratu zumar ana kiranta suratu tanzil saboda ta fara da tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim an gane ko a cikin ta akwai nazalna ilayka alkitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-dinul khalis wal ladina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum fi ma hum fihi yakhtalifun wannan ita ce ta daya haka can akwai can gurin karshe karshen surar akwai inda yake cewa qul illahumma fatir as-samawati wal ardi alim al-ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun kaga waɗannan guda biyu duka suna da fi ma fi ma to waɗannan su ne waɗanda mala ya samu da su in muka kirga za su kai goma sha ɗaya ko domin ya ce mana na ɗaya wanne mu fara kirgar ikka a uhi ɗaya kenan go a faktum shi ne na biyu ishtahat ita ce ta uku ko yablu na hudu ya eh, bari mu kai su da ɗaya sani fa'alla na biyar ko waka'at shida rumin bakwai kila tanzil kaga guda biyu ko tara kenan wancan guda biyun zamu girga shi uhi daya afattun biyu ishtahat uku ya bulu guda biyu kun ga zama biyar sai sani fa'alna shida waqa'at suratul waƙia ita ce ta nawa ta bakwai rumin ita ce ta takwas kila tanzili sune na tara da goma an gane ko na sha ɗaya ita ce shu'ara ita ce ta goma sha ɗaya an ganta ko shi ne a tutura kuna fi ma haƙuna aminina to kusan akwai wannan kenan akwai ƙaunin da suke cewa gaba ɗaya waɗannan dukkansu an yi saɓani a kai sai na suratu shu'ara wannan shi ne mafi yawan maganganu na malamai cewa dukkansu an yi saɓani sai na suratu shu'ara ita ce mutafakun alaihi fi ma haƙuna aminina amma duk sauran yi sabani amma duk da sabanin mafi shahara cikin masahib ne wanda aka kaddaye su an gane wannan ko abu amr dani shi ya tafi akan cewa ita wannan ta shu'ara din ita kaɗai ce aka yi sabani sauran duka mausulai ne an gane ko to da haka idan mun zo mu duba musabdan jama'iriya za mu ga sun yi wasal din wannan idan sun dauke kaulan azu amr dani to kaga duk za su yi wasalin su sai akan fi ma na shu'ara wala allazi wasal ko ko shi kadai yace yake da fuska biyu sai abu dawud shi ko abu dawud ya ce muttafaqun alaihi guda biyu ne shi kadai ya kawo cewa na suratul anbiya shi ma muttafaqun alaihi ne yace da na suratul anbiya'i fi mashtahat anfusuhum da kuma na suratul shu'ara'i fi ma hahuna aminina yace waɗannan sune guda biyu wanda aka yi tafaki gurin qattaye su sauran kuma duka muttafaqun ne ala wasliha an gane ko to ai mukhtalafun fihi cikin waɗannan sauran da ba waɗannan ba kuma su muttafaqun ne fil wasl dama duk masahib sun yi tafaki cewa duk waɗanda ba waɗannan ba to muttafaqun ne fi wasliha an gane ko to waɗannan su ne malai kawo mana kuma wancan shi ne sai malai ya ce fa aina ma wa gairi ha sila wasu waɗannan duk kai musu sila an gane ko kamar fallahu ya hukumu bai na kun fi ma kuntum ta kalifon da sauransu duk inda ya zo fi ma an gane eh, ina ne ya zo duk inda fi ma ya zo ba waɗannan ba an gane fi ma eh, menene fi ma kuntum an gane ko fi ma a shi wannan shi ne mutafakun alaihi ai fi ma hahuna amini shi ko kowanne karfi a cikin katsayi gaba daya babu wanda ya kai fi ma hahuna amini na domin da yawa sun ittifaki abu amr bin al-ala kadai ma yace an yi sabani a kansa kuma shi kadai ya kawo cewa an yi sabani amma duk sauran mausulai ne to bari mu tafi gaba mala yace fa aina ma kan nahli Fa aina ma yana nufin aina da kuma ma da aka rabe inda aka rabe aina aka rabe ta daga ma an gane nan sai ya ce fa aina ma kan nahli sil da haka wanda zai ambata su ne waɗanda ake mawatin sai ce mana fa aina ma kun ga aina ma ya hada ta da fa'un da haka yana nufin inda ta zo tare da fa'un din shine na suratul baqara inda yake cewa eh, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah kaga fa aina ma abin da yake nufi kenan ma'ana a aina ma wacce take ɗauke da fa'un to kai mata sila kan nahali kamar ta suratul nahali wacce ba ta dauke da fa'un shine ke cewa aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair kaga ta nahali ba ta da fa'un ta bakara tana da fawon da da ya ce fa aina ma sai ya ce kan na hali da ka waɗannan guda biyu su ne aina ma da za ka musu wasu akwai sauran kamar irin su na suratu shu'ara aina ma kuntum ta'budu ta'buduna min dunillah akwai na suratul eh, ghafir inda yake cewa eh, aina ma kuntum tushrikuna min dunillah haka nan akwai eh, aina ma takunu tudrikumul maut akwai wa aina mene iza azab kima inda yake cewa aina ma tuqifu zo wa qutilu taqtila kaga duk waɗannan aina ma su waɗanda ba waɗannan ba to maqtu'ai ne an gane ko to waɗannan su ne wanda suke musulai. ko waɗannan ɗin mamalan ya kawo cewa an samu saɓani game da na suratul eh, shu'ara eh, na suratul ghafir an samu saɓani ga surat gafir cewa suna ganin aina ma dan surat gafir ko mausula ko ko maqtu'a wallahu a'lam sai ce fa aina ma kan nahl tilwa mukhtalif fi shu'ara al ahzab wan nisa wa sif ga inda kai saɓani fi shu'ara na surat shu'ara aina ma kuntum ta'buduna min dunillah hakanan al-ahzab ma tuqifu ukhiru wa qutilu taqtila sai kuma na annisa an-nisa shine ma takunu daga kumul maut waɗannan sune waɗanda yi saɓani, wancan shi kuma na suratul shi ne wanda aka yi akai tafaki akai laka na suratul ghafir ma kuntum tushrikuna min dunin dunillahi قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا wannan shi muttafaqun cewa maqtu'i ne to wadannan mukhtalafun fiha wancan kuma muttafaqun ala waslihi sauran kuma duka muttafaqun ala qadrihi kamar na suratu shu'ara sai ma ya tafi kalma ta gaba shine ya ce wa til fa illam huda in da lam da inda ka samu in lam kamar fa illam taf'alu wa lan taf'alu an gane yace to cikin su wanda aka yi wa wasal shine na suratu hudu fa in lam jibu lakum fa'lamu to wannan fa illam din illam hada take babu nun amma wanda ba nan makamanna suratul qasas fa in lam jibu laka to shi inna nan ga in ga lam fa in lam an gane ko walan ta taf'alu da sauransu duk irin sauran gaba ɗaya makoyi ƙasa'insa ne kawo nono wasalinsa ne cire nono allan na ja'ala na jama'a allan na jima’a na ja'ala na jima’a. wannan shine inda ake allan yanzu ya kama da bayani akan an da lan bayan abin da ya gabata shine in da lam in da lam ya ce mana na suratu hudu kawai ake wasu sauran duka ana rabe su sai yanzu ya kawo mana ita kuma an da lan sai ya nuna mana cewa an lan guda biyu su ake wa wasal saboda ya jona su da kalmar fil kaga til wasal ya ce til fa illam haka nan kuma til allan naj'ala najma kaga dai yana magana ne akan til in ba ya sauya ibara ba to da kenan kaga ana wasal din an da lan a waɗannan kalmomi guda biyu an gane ko allan naj'ala lahum maw'ida allan naj'ala sai a rubuta shi allan babu tare da nun ba daga alhamza sai lamun mushaddada kenan haka nan da kuma yahsabu al-insanu allan najma'a iraba allan najma wacce ke tare da najma sune ma zai kama da su guda biyu ce naj'ala najma ma'ana allan da ke tare da naj'ala da allan da ke tare da najma'a waɗannan sune aka haɗe su sauran kuwa duka rababu ne an gane ko duk inda allan an gane ko allan zalika allan menene eh, zalika a wannan allam ne allan wa hasibu allah ta kuna fitina eh ina muka samu allan lal to a turo mana to an samu na a shine guda biyu ne ya mata ya ce guda biyun nan su ne mausulai da allan naj'ala lahum mau'ida da allan najma yawa yahsabu allan naqdira ala allan yaqdira alayhi kaga alhaka na suratul yi inda wa mu izaba ba fa zanna allan naqdira alayhi kaga zanna an to waɗannan duka kun ga an daban lan daban da aka tana ɗauke da nono amma wannan allan naj'ala da allan jima'a mausulai ne me nuna mana cewa mausulai ne su saboda zuwa su da da kalmar wasil e, fa'il lamhuda haka nan wasil allan na najma'a haka nan kalma ta uku ita ce kai la yanzu mana bayani akan kalmar kai da kuma la inda ake haɗe su a rubutu a rubuta kai la haɗe ko ku a rubuta kai daban da ya ara ɗinta sannan a sa la ita kuma daban to shine bayanan da zai mana to haka bayanan da zai sai gina har yanzu akan sil da ka sil fa illa muhuda sil allan najma'a an naj'ala najma'a haka nan kuma sil kaila cikin waɗannan da ke tafe na farko kaila tahzanu mausuli ne saboda ya jona akan kalmar wasu an gane ko inda yake cewa kai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum na surata ali imran shine kai la tahzanu ta'asau haka nan kai la ta'asau ala ma fatakum wala tafrahu bima atab kai la ta'asau to shi ma tun yana dauke yana tare da ta'asau yana daga cikin wanda malai kawo sai ta ce ta'asau ala saboda kalmar tana da ta'asau tare da ala waɗannan guda biyu kenan ga na uku Hajjon surata hajji an gane ko inda yake cewa eh, min ba'da malikaila alama min ba'da ilmin shay'a an gane likaila alama min ba'da ilmin shay'a wannan shi ma hade ke likaila saboda ya hada shi tare da wannan kuma ya jona su kan til sai na gaba shine alayka harajun falamma inda yake cewa likai la yakuna alayka haraj wa kana Allahu ghafurur rahima gurin eh, inna ahlalna laka azwajaka allati ataytahunna awjurahunna har zuwa karshe sai Allah ya ce likai la yakuna alayka haraj kaga alayka harajin akwai alal da harajun shi bai kawo ki nan ba kaga kenan shi hukuncin su ba dai ba waɗannan su ne guda hudu kenan ko yace na farko la tahzanu asau ala ka guda biyu dalikai la tahzanu dalikai la asau ala ma fatakum na uku na surat hajj an gane ko likai la ya'lama min ba'di ilmin shay'a sannan na hudu shine likai la yakuna alayka haraj wannan shine na hudu kaga duk waɗanda ba sa cikin waɗannan hudu ma'ana maqtu'ai ne kamar na wannan sura likai la yakuna alal mu'minina harajun kaga shi likai la yakuna alal mu'minina harajun maqtu'i haka nan akwai irin na suratul hajj a suratul nahl shi kuma likai la ya'lama ba'da ilmin shay'a maimakon min ba'da ilmin anan shi a tan likai la ya'lama ba'da ilmin kaga duka likai la alama ne to na wannan mausuli shi ko wancan maqtu'i likai kai la yakuna dulatan bainal aghniya ibnkum shi ma duk tafiye su guda duk da cewa shi bai da lamu amma duk tafiye su guda tun da kai din ake nufi sai na gaba shine malai ya ce wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla wannan ita wata kalma ce rabe an da man an gane ko an man can ya kawo mana amma inda ya kawo amma nuhuk fa'u to nan kuma an man inda ake rabe su da inda ake haɗe su kun ga nan ya sauya ibara tun daga inda ya wa tilfa illam huda yana mana magana akan wanda aka yi wasai da yazo nan sai ya sauya ibara sai yace ce wa qat'uhum amman yasha'u man tawalla inda aka yi qat'in an da man shine gurin man yasha an gane ko fa yusibu bihi man yasha wa yasrifuhu an man yasha maqtu'i ne an man an gane ko hakanan eh, man tawalla an gane ko fa'arid an man tawalla an zikrina fa'arid an man shi ma maftu'i to waɗannan su ne guda biyu sauran wanda ba wannan ba duka musulai an gane ko inda yake cewa mene eh, eh, banda amman amman mun riga mun yi ta ko irin su amman ya ati aminan yawmal qiyamah amman ya kunu alaihim wakila da irin su eh, amman ya hadikun fi zulumatul barri wal bahri duk wancan da ba amma wannan an da man waɗannan su ne makru'an sun akwai wasu to mausulai sai kalma ta gaba mala ya ce yawma hum yawma idan ta haɗu da lamiri tana zuwa nau'i biyu tana zuwa ta zama cewa wannan lamirin da ya biyo bayanta ya zama mubtada ne lamiri ne mai zaman kanta ba mudafun ilaihin ta bane an gane ko idan ya zama ranar ranatsu an gane ko ranatsu to kaga sai ya zama na mudafun ilaihi an gane ko kamar haza kumun allazi kuntum tu haza kum wannan yininku kaga mudafun ilaihi idan samu yaumahum an gane ko min yaumihim allazi min yaumihim ayinin su to kaga wannan sai zan mausuli ba a rabe shi saboda mudafin amma duk inda aka ce yauma su kaza ranar da su za su zamanto kaza an gane ko kamar da Allah ya ce yauma yakunun nasu kal farashil man ranar da mutane za su kasance kaga ranar da abin da ya biyo baya jumla ce mai zaman kanta kamar nan da yace yauma hum alannari yuftar ranar da su alan nari yuftaluna akan wuta ake musu ibtila'i da fitila kaga hum daban ba yawma hum ana nufin ranar su ba an gane ranar da su kaza to duk inda ta zo irin wannan to za ta zo za su zo a rabe saboda hum din da ta rabu da yawma shi ne abin da malai yake cewa shi ne yace yawma hum na yawma hum bari duna ta shiga ranar da su bari bariduna bari bariduna bayyanannu shine irin wannan yawma hum idan yawma daban hum daban amma min yawmihim allazi yu'aduna da sauran su wadannan duka hada cike shine malaika mana yawma hum ma'ana maktubi sai ya ce wa ma li hadha wallazina haula wa ma li hadha kaga ka mana kalmomi hudu amma qur'ani sun zama guda kalmomi uku amma alqur'ani guda hudu ne saboda daya yana da guda biyu an gane ko kamar da zamu zo mu gansu mali hadar rasuli ɗaya kenan ko da kuma eh, mene mali hadar kitabi haza kike da guda biyu mali hadar rasuli da mali hadar kitabi kaga sai zama na kalmar mali haza guda ɗaya ka amma ta kunshi guda biyun duka sai na uku shine malil ladina kafaru fa malil ladina kafaru haka nan na hudu shine famali haula il wannan karmaman ce ya jona mana shi akan wanne akan wa qat'uhum amman yasha dan haka wa mali daga haza dan haka mali hazar rasul sai a sa ma sai a sa mata lamun tare da ita lamun din ita kadai sai haza daban sabanin yadda aka saba a saka lamun tare da haza a sa ma daban lihaza a haɗa lihaza to amma a wannan sai aka rabe aka sa ma tare da li lamun ita kadai a tsaye sai haza shi kadai an gane ko wannan ya zo a mali hazar rasuli da mali hazar kitabi haka nan fa malin lazina kafaru shi ma fama li fama sai lamun ita kadai sai allazi allazina kafaru ita kadai an gane ko tare da hamzatul wasl da shi shine ma'anar an rabe su shine haula'i haka nan fa mali haula'il qaumi shi ma fama daban sai lamun tare da ita sai ha'ula'i daban ba a haɗa lamun da ha'ula'i ba wannan saboda ya haɗe shi a cikin wurin kawakatsohu su za ka waɗannan guda hudu filin da aka rabe lamun daga rubutun da ke gaba wannan shi ma mutafakun alaihi ne sai ga mamala ya ta tahinu fil imami sel wa wukila wannan inda Allah yake cewa fala dau wala tahina mana a rubutun da ya fi shahara shine ta'un tana tare da la walata da haka da la da lata duk su guda harafi ne na kori al'amari an gane ko ka ce la kaza ko lata kaza sai hina kaga hina dama tana zuwa gurare da yawa an gane ko hina duk inda hina ta zo za ta zo ita kadai hina an gane ala hina ya tafi shuna ala hina haka take zuwa to wannan shine mashhuri haka nan ma lata haɗe kalma guda sai hina mana hina kalma guda lata hina mana an gane da kalma ta jago ya ce to an rawaito a cikin mushafil imami daga cikin masahib ɗin da aka rubuta a zamanin sayyidina usman radiyallahu anhu wani daga cikin waɗannan masahib ɗin an rubuta la daban sai ta hina maimakon hina ita kadai sai aka dora wa hina din ta'un sai zama ladaban sai ta hina an gane ko ta hina sai ta zama kamar lugga ce ta hina ko a ce hina ko a ce ta hina to shine mala ya ce ta hina fil imamin sil an rawaito shi mausulun ma'ana hina tare da ta'un sai a rubuta ladaban ta hina a hada daban yace amma wa wuhila an raunana wannan kaulin za ka kaulin bai da karfi kaulin da ya fi karfi shine ta'un tana tare da la walata ta sai hila ita kuma daban an gane ko sai can ka baitin karshe ya ce wa zanuhun kaluhumu fili ko ku wannan nuska ta ku kaluhum au wa zanuhum fili an gane biyan da aka rawaito nuska ne kuma bayanin ya tafi kaluhum aw wa zanuhum yukhsiruna wa idza kaluhum ahada suke kaman hum amma bambancin su mahum wanda yake haɗe da wanda yake rabe ba ma iya gane su an gane ko saboda yau ana iya gane su afuwar ana iya gane wanda ke haɗe za ga mimun an mata e, jela ta tafi ta haɗe da wancan yayin da yauma mimun an rabe ta da hum ma daban hum daban to amma wazanuhum kaluhum muna iya gane mausulin su da maqtu'in su kawai da shigan alif idan aka kawo alif ɗin nan da ke zuwa ba adal wawu to ya zama maktoyi idan ba kawo alif ba to ya zama maqtuli to shine ya ce wa zanuhun saboda shi wannan ba tafiya su da wancan ba wancan abin da ya sa aka rabe mahum saboda ma daban hum alan da sabuwar kalba amma hum a nan maqulun bihi ne wa zanuhun an gane ko idan suka auna musu ko suka yi musu eh, musan gwada musu a sikeli shine wazanuhum kaluhum kaga duk ya koma ga waɗannan maf'ul hum din maf'ulun bihi ne da a ce hum din shine fa'il ko ko shine tun tunda fa'il ya riga ya zo inda yake cewa kalu wannan waw din ita ce fa'il aw wazanuhum kaga wazanu wannan waw din ita ce fa'il to idan da za a kaddara cewa hum din taukidi ne wa idza kalu hum ko wazanu hum su din suka yi wazani to in haka ne zai ta zama maksu'a to amma tunda maf'ulun bihi ne sai ta zama masu'a yace kaza min alwaha wa ya la haka na bi inda al take irin su ashamsu alkamaru alkitabu al-layli irin altin nan da ake kiranta lamul qamariya ko lamul shamsiya to ba a rabe ta da kalmar gaba duk da cewa asali aldan daban kalma gaba daban aldaban shamsun daban aldaban kamarun daban aldaban kitabun daban aldaban sama'un daban to amma ba a rabe ta wurin rubutu gaba daya shine sai kaza min al wa ha haka nan irin sa ha antum ha ulai an gane ko da duk irin yanda ha ta zo irin ha utambe ha antum ba a rabe ta aka ha daban ula'i daban ko ha daban antum daban a'a haɗe suke ha antum alif ɗin haɗin ma ma'azufi ne domin a nuna maka a haɗe suke ya ce haka nan ka zamin alwa ha wa ya haka nan ya unnida irin su ya musa ya ibrahimu ya nuhu ya hudu ya salihu ya sama'u wa ya arzubla'i duk irin wannan haɗe suke ba a rabe ya daban ardu daban ya daban ibrahimu daban ya daban nuhu daban a'a duka la tafsili malai ce ba a rabe su duka hada suke to wannan shine karshen wannan babi da malai ka mana dogon babi ya mana bayanai masu muhimmanci kuma masu yawan gaske ma ta kai ta mana su a cikin yan baitoci kalilan saboda hikima sa da kuma gogewa ga wannan al'amari kuma mun ji bayanai da sharhohi da malamai suka kawo cikin wannan anan Allah da zamu dasa aya Allah ya kai mu lokaci ko kuma na so lokaci daga mun ci lokaci da yawa mun dade <laughs> to za mu tsaya Allah Allah kai mu sati mai zuwa za mu tashi babi na biyu daga cikin babin da ke da alaka da ar-rasm shine babu ta'ad wanda Allah da kanshi za mu karkare babu ta'ad kuma daga nan abin da ya saura mana na karkare littafin ma bai da yawa ba kamun karatun sati mai zuwa bai yawa sosai ba muna iya karkarewa in kuma ya yawa to yana iya kai mu satin gaba sai mu karkara littafin gaba daya alhamdulillah rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sani wadda tafi muhimmanci ita ce allau an gane ko akwai irinsu allau na sha'u a sabnahu an gane ko akwai irinsu allau allau kanu ya alamuna al-ghaiba duk waɗannan maktuwai ne sai Allah ta kamo ita kadai ita ce masula malam bai kawo ta ba tana da ta malam bai kawo ba gashi ba mu dauko qur'ani ba lantana a duba mana wannan da haka in ga lokaci in marasa mana ban kula alaikum Thank you. minti nawa ne saura mana minti shida ba zai yi mu duba karatukan da muke so mu duba ba da ka sai dai mu basu sati mai zuwa sati mai zuwa sai mu duba cikin qur'ani wannan karatu idan mun gama wannan da tun da insha Allah shi bai da yawa shi wannan da zamu shiga na ta'at yawancin su mutabakun alaihi ne babu wani sabani da sauransu to da kan Allah idan idan mun gama shi sai mu hada duba mushaf din wannan da ya saura da kuma na ta'at sai mu karkare da su Allah ya da alhamdulillahi rabbil alamin akwai gobe ko yawa akwai karatun fatwa rabbul bariya gobe wanda dama wancan karan ba kuma ce ba a sanadiyar sa muka dawo da karatu mu ce mu fara shi da rabi to da ka tunda an ba yi shi ba wancan sati za a yi shi gobe to da ka kenan kuma yana da kyau mu kuma mu dawo da karatun mu baya kamar shi da rabi don mu samu mu gama masu zuwa karatun su samu su tafi da wurin insha Allah su ma yawanci masu mana aiki a nan su ke zuwa su je su hara da kayan karatu a can to kaga kenan zuwa da wuri zai taimaka mana kuma ya taimaka musu ɗaya daga cikin ɗalibai an kawo mana sanarwa cewa mahaifiyarsa Allah ya ko kanwar mahaifiyarsa ce Allah ya mata rasuwa muna fatan Allah ta'ala ya ji kanta da rahama Allah ya gafarta mata shi kuma Allah ya ba shi haƙuri da shi da 'yan uwansa na oke malam imran yau ga shina malam imran ga shina eh shi aka wasu Allah ya bada hakuri Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta ka kuma Allah ya baka hakuri kai da yan uwanku alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh